Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. That'll wait. finally broke it off. That a way to go. We can't even talk or cry or even wonder why. That a way to go. Didn't you believe me when I loved? she thought we were playing games. All this time I tried to think I've known you. I guess I really only knew your name. To na barka da asuba. barka ka dai malama ka dawo aikin yamma awo <laughs> ya kaji ya kaji yi shift in ji bature eh to gaskiya ni <laughs> da yake san an riga an sa ba dare ba rana ah. <laughs> na ga aikin jarida ba dare ba rana na ga kamar kamar ido na dan ja kuma ana ta hamma wallahi a to ai ai ai baki bari a yi hamma ba ai ina faɗa wa duniya kuma ban barin haɗi ko da yake baki son a haɗi amma dai sai na faɗa <laughs> babbar mai masaukin baki kuma gaskiya baki barin baki cikin matsala ba <laughs> haka masu saurare su taya mu godiya <laughs> to muna mura da baki eh to kaɓe mun baki amma sai na faɗa kai na yin na let me stay that away you go. You finally broke it all. That a way to go. We can't even talk or cry. Na san yana bari mu fara da mika gaishe-gaishe da farko za mu mika gaisuwar aziya zuwa ga iyalan marigayi baba na dada indo na dada ladidi da dai sauransu duka domin rasuwar baba na dada wanda ya rasu a malumfashi makon da ya gabata an kuma riga an yi jana'izarsa sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan marigayi hassan sa'idu mijin yawa da aka fi sani da papa aluta gaisuwa daga hannun shugaban jami'ar kebbi jihar nasarawa professor suleiman bala muhammad a bisa ga bayanin nashi kafin rasuwar papa aluta shi ma'aikaci ne na sashen kula da harkokin ɗalibai a jami'ar jihar nasarawa da ke kefi wannan kuma gayyata aure ne na sanyin na mm. iyalan marigayi mr peter dan maina laukayo da HL Mr. ko His Royal Highness na ake so a ce HH? Eh. To, mai martaba kenan za mu ce ko? <laughs> A gaskiya kam. <laughs> To, da mai martaba Mr. Musa Bawa dagacin gudu-gudu. Ƙaramar hukumar jama'a ta jihar Kaduna. Mm. Zuwa bikin auren ‘ya'yansu Ishaku Fita ɗan maina da mm. Jummai Musa Bawa kawai wannan auren sai a watan gobe ne fa za a yi shi. Ranar 28 ga watan da za mu shiga na gobe kenan Disamba shekara ta 2019 da karfe 10 na safi za a daura auren nan ne a Ekwa goodness Church Murtala Muhammad Wai Bauchi kuma a yi biki a Zaranda a hotel ɗin Zaranda. Ai wannan shi ake kira mai zurfin ido kenan ko da wuri yake so <laughs> kuka. malama grace to ma dai akwai ta'aziyya wadda zan yi ga iyalai da 'yan uwa da kuma dukkan jama'ar mu na garin sanyin na saboda rasuwar da muka samu ta wani yayanmu uh, muhammad bafashi wanda aka fi sani da bafashi odita sanyin na da haka muna mika sakon ajiya kuma muna fatan Allah ya gafarta mishi ya karbi bakuncin sa amin amin Allah kuma kyautata namu karshen to amin sun to sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Murtala Abasu yace a isan man da ta'aziya ta zuwa ga tsohuwar ma'aikaciyar ku halima jimrau na rasuwar mahaifiyarta ka san mahaifiyarta ta eh, eh, watanni kusa kimanin watanni biyu ko uku kenan da suka shige gaskiya ne ya ce to allah ya yi mata rahama ya sa kwanciya hutu ne amin sai kuma ya ce a isan man da gaisuwa ta ta a bari ya huce ga abokina kuma takwarana alhaji murtala mai gyada kwanta gora da dan asabe mai fata ya wuri da muhammadu magaji kafinta bodinga da alhaji umaru ko lanu ne usalle da babana malam idris da ke fadar mai martaba sarkin argungu da dan uwana malam lawali gorun dikko gurin diko ne na san yana. To gaskiya kan garin nan <laughs> sai a hankali. Gaba ba ka san shi ba to <laughs> in Allah ya mun faɗa daidai mm. da dukan al'ummar garin gurin diko da ke cikin gundumar kan giwa. To. To sai kuma bai tsaya na haka ba na sun yi na yace to bayan haka labarin da ya fi burge ni a satin da ya gabata shine wanda takwara na Murtala Faruk sun yi na. <laughs> tare da Antigres kuka bayar game da kyautatawa jami'an tsaron Amurka musamman jami'an 'yan sanda. Eh. Yace sabanin na ƙasa ta Najeriya inda jami'an tsaro in ya hange ka akan kuskure <laughs> ali ka zai sai ka aikata <laughs> in ya hange ka akan kuskure da rashin sani eh. to <laughs> za ka gane kuskuren ka ya ce to Allah ya kiyaye to amin sun amin daga alhaji murtala abasu mai shadda kwanta gora to madalla to saƙon gaisuwa na gaba kuma ya fito ne daga adamu habu umar yanga a karamar hukumar mulkin taura a jihar jigawa ya ce assalamu alaikum yana da Allah ku miƙa min gaisuwa ta ta abar ya huce zuwa ga mahaifina malam habu umar da baba isa umar maje taura da alhaji mansur sule hadeja aminu adamu malam madori sai kuma buhari haya unguru da inuwa gwate gumau sa'anan daga ƙarshe ce ahmad dambauci bauchi mai stika bakin kasuwa gumau I get cold and hot. Think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got. It must be love. There's nothing I can do. kamar yadda muka saba na san na makon da ya gabata muka gayyaci muka yi babban bako ai ya ba mutane aiki da yawa <laughs> da ba muka ce masu sauraron mu su garza ya shafa mu na facebook domin su gaya mana abin da suka fahimta da labarin na ashe ko ya shigar da su a dokta ai bukatar sa kadiya <laughs> dokta ka shigar da su wallahi ya shigar da su <laughs> to bari mu fara da wannan sakon da wari malam bare zuwa dan Nijar mazaunin kasar Libya ya rubuto ka san kamar da muka bayyana makon da ya shige ana ɗorawa sai ka ga mutane nan da nan mutane sun karanta suke ba da amsoshi <laughs> sai da ya rubuto sai ya ce wai to ni ina dauke da labarin wani bafin latani don mun ce banda tsokaci akan labarin da muka bayar in ma suna da nasu su bada wai su zai ce wai to ni ina dauke da wani labarin bafin latani to amma ina gudun <laughs> kada in rubuta labarin karshen <laughs> lokaci ya yi ba ku karanta ba to ka gabu a halin bafin latani eh, a'a a'a ya dai mana adalci ya <laughs> san abubuwan da yawa a kan ya halin bafin latani wato to shi yana tsoron kai ya rubuta to gashi mun karanto gashi ba labari mm, to ai wannan ba bafin latani bane <laughs> sai salisu liman fata shi kuma cewa to gaskiya kalaman dr mansur da ya yi ni wallahi ko ɗaya ban gane ba <laughs> amma allah ya sa dokta shi warware mana <laughs> to dokta kana ji shi ko dauda hudun guru cewa salam gaskiya ni dai a wancan labarin ban san abin da kuke faɗa ba <laughs> domin ko ban iya san kwatanci ba ko wutar lalle za a buɗe makaranta da sai alhaji mai hula askira ya ce ina muku fata alkhairi <laughs> Allah ya taimake ku ni dai gaskiya ina ganin kun cika bayar da labarun hulani madalla <laughs> yace ya kamata a ce kuna bayar da labarun bare bari da bautar su yau kwantar da hankalinka eh, ya ce saboda kowace kabila suna da nasu masu bauta to ba shi yasa aka yi na sakwatanci ba satin da ya wuce eh, na yana to gaskiya to ba mu da di salihu daga garbashe da da ke jihar Taraba cewa a gaskiya <laughs> ni ban gane kalmar Dr. Mansur ba amma inda hali ya kamata murtala faru sanyi ne ya fassara wannan to ga ku murtala malama Grace sai a to a samu takarda a tsara albashi wannan kuma na shi banku. Na ruwan bature ba a aikin banza eh sai ya yi kokari ya biya ni albashi bature ba a aikin banza to lalle kan to shi ko baba gana alhaji isa da masa cewa ya ni kam hakika duk maganganun da wato maganganun sakwatanci gaskiya tana <laughs> bani mamaki don muna jin daɗin haka ku huta lahiya to sai alhaji yaro bula ya ce gaskiya shirin nan baya wuce ni amma yaya zan turo saƙon gaishe-gaishe na a cikin shirin naku to alhaji yaro bulbula inda ka rubuto wannan gaisuwan ma inda ka rubuto gaishe-gaishe da mun karanta eh, eh, to ta wannan hanya ma kana iya aikowa banda haka kana iya aikowa ta hanyar email kana kuma iya aikowa ta wannan lambar waya da muke bayarwa na naɗar gaishe-gaishe. Eh, mm. Haka ma ga ma wannan gaisuwa da muka samu ta wannan hanya. Mai magana Usman dan Fulani mararraban yawuri jihar Kebbi da Najeriya. Zuwa ga filin a bari ya huce hudin na mai farin jini ina ma duka ma'aikatar sashen Hausa murin Amurka fata alheri. Ina wata za a isar min da gaisuwa na zuwa ga waɗannan mutane kamar haka. Abakar mai faci mararraban yawuri. Malam jiba malamin dabbobi mararraban yawuri. tsohon malamin dabbobi mararraban wuri. yakubu hango malamin makaranta birnin wuri. ina gaida ibrahim sd ko zaria ina gaida abdulkadir ali mariga ina gaida umar abdullahi gambaki abubakar salisu gozaki ina gaida na mai umar makera ina gaida wari malam bare bare zuwa ina gaida nusa tanko ba na in baka ina gaida sani mai lange-lange a wuri da fatan sun ji da fatan za ku tashi lafiya grace alheri audu da ma'abota rawa bayan a huta lafiya. to lalle ko zan alhaji mele yusufari cewa ni dai babu abin da yake birge ni irin inji ana son kwatanci abba tau to lalle ko zan zan zan kai masa kwatanci sosai ka koji ka koji <laughs> to sai Iliya Usman journalist potescom ya ce dubin gaisuwa da fata alheri ga daukacin yan dandalin a abar ya huce baki daya to muna godiya muna godiya kwarai da gaske sai rukayya usman fari jebuwa allah sa na faɗi daidai to daga jihar yobe ta ce to ban sani ba shi ma dai rabin ilimi ne da haka ina tare da akwatin rediyo na don kasancewa da ku domin mu karu da wannan sakwatanci na Dr. Mansur Isa Buhari. Yawwa to to na san yana za mu rufe wannan babin da mutum ɗaya tilo Muhammad Bello daga ko ma dashi ne a jihar Bauchi eh. ko ma dashi ne ko ma daki ne ni dai ba dashi eh. ma daci a jihar Bauchi ban san wannan garin ba ni dai na san Bauchi amma ban san wannan garin ba yace to shi ga yadda ya fahimci labarin eh. na sanyina to yace da zakara ne da kaza suna rayuwa tare to ya sannan kuma <laughs> to shi kuwa mutahi mutahi <laughs> yace to da zakara ne da kaza suna rayuwa tare sannan kuma akwai bijimin sa guda biyu mm. da suke rayuwa a gida guda sai wata rana sai shanun nan suna faɗa da juna suna karo mm. sai zakara ya ce allah ya tsare mu mm. kada wannan faɗan ya dawo kanmu ya shafe mu alhali ba mu ji ba ba mu gani ba to a maimakon kaza ta ce amin <laughs> sai ta gada baki ta ce haba dai ba ta inda wannan faɗan zai shafe mu mm. to a yayin da shanun nan suke karo sai ɗan mai gida ya shigo gidan sai suka karya shi ɓal <laughs> na ruwa rake <laughs> shi kenan sai mai gidan ya ce a mm. kawo kaji da yanka faɗansa mai karya mm. kaga kenan faɗan shanu ya shafi zakara da kaza abinda na fahimta kenan da wannan labari daga muhammadu bello ya yi kokarin gane ya yi kokarin gane darasin da labari <laughs> yake koyarwa da ya ce wai maimakon ta ce amin mm. an yi a da maimakon ta ce amin ta ce kamar labarin dan ibro ne wai zai je ka kasuwa. To. <laughs> Ko min zai faɗa dole fiye ce insha Allah. Ya koyi da kasuwa ai ne wannan ita kaza maimakon ta ce amin. <laughs> ai malama Grace kada masu saurare su damu in Allah ya so in hali ya sai na sai na taho musu da zauren sakwatanci gida. to to sai mun kafa wani zaure zauren sakwatanci to masu saurare kun ji dai na san yana ya ce labarin inda baki zaka bashi nawa zaka bashi kenan madalla in baki zan bashi a ina ina ina ina dai bashi 40 ai wato ya dai gano alƙiblar labarin amma akwai kalmomin da zuwa ya ce da kaza da kaza suna rayuwa tare eh. an yi magana suna can kololuwa bisa bisa ice bai gane abin da aka nuna haka da to rayuwa suke can tare bisa ice amma ya yi kokari <laughs> to to ni na hmm. baka ni na baka 85 a'a to ya ci it must be love it must be love i fall like a sparrow fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Na san yana na ganka da labarin dan Fulani na ga dara na neman ta ci gida. Ai ke san mutane ba su barin kazafi. To. Eh Muhammad Ahmad Usman. Eh. Tun ga makeri jihar Niger. Ah na san ana haka. eh shi shi da cikin kazafi shi. <laughs> Wai labarin shi da turo na kazafi. Eh to. To wai wani bafin latani ne ya kai matela dinki. Eh. To bayan sun shirya kuɗin da kuma ranar da shi bafin latani zai zo ya karbi dinki kullum idan ya zo karɓar dinkin sai tela ya ce do Allah ya hakuri wai bai gama ba. Eh. kullum dan hulani da ya zo <laughs> sai abin to ranar nan sai telan shi kayan shi ya gaji da da ƙarya eh, eh jikaka da wanda yake yawan platinum sai ya ce sai yana hange ba fulatani sai ya laɓe bayan kyauri haka sai ya ce ya yaran shi to Allah su ga ba fulatanin ya yi tafiya to shi ne da usuwar shi <laughs> ba ce ga baba ya ce muka ce eh yawa a'a ba su ce haka nan ba da isowar ai wannan ma dan fulani ai wayo yayi ai don da iso dan fulani shagon sai ya ce ma yara kai ina tela sai suka ce ai ya tafiya shi eh. kuma dan fulani ashe ya ga kafafuwan tela a bayan kaure abin da kauren bai rufe kafafuwan ba <laughs> ya dage sama ashe kofar ba ta kai kasa ba eh to yanzu wannan yanzu eh. yanzu maganar da ya matakin da ya dauka yanzu mutane eh. sai su ga wai kamar za su dauka wai kamar wauta ne alhali hikima yayi sai abin da ya ce sai zan bar muku sako <laughs> idan tela ya dawo to kushe masa <laughs> eh. nan gaba idan zai yi tafiya eh. to ya rinka ɗaukan kafafun shi yana eh. tafiya da su <laughs> kada masa a bayan kyaure kada ya koma bari su a bayan kyaure <laughs> ka wani abu ya shiga a ɗauke su na sanyi na <laughs> <laughs> ka ce to kisa abin tela yana <laughs> ah. tela ai dole sai tela hito yana da yana ta yana ta shi dan fulani ya gani ya gani yanzu da ya ce mai kai wallahi na gane kaza ah, kaza kai dai dan fulani kawai cin sa ayi ashe shi kuma ma tela ma a shi ya fi dan fulanin ma wauta ba? Awo. Ai na Fulani wauta. An ce na Fulani kawai ake to ga na bare bari. Wannan labarin babbar bare shi kuma da telan. Shi gaskiya da. A'a gaskiya ne <laughs> da kin faɗa tun kafin ki faɗa na san gaskiya ne. da tun da labarin teloli ake to wannan babbar bare ne da tela. Mm. To sai ya kawo ɗinki shi ma ya kawo ɗinki. Shi kenan da aka ya kawo ɗinki ya bi ya bi ya bi kai telolin da su ɗaya suke ko a nan Amurka. Na gaya maka ko a nan Amurka ka kan samu irin wannan. Oh. tun da mu dai waɗanda suke mana ɗinki ba 'yan gida ba ne eh gaskiya aha to saboda haka halin ba a bari ba mm. a tara ɗinki a tara ɗinki ka je yau ka dawo ka je yau ka dawo mm. to shi kenan sai da ya je wurin tela tela ya yi mishi ɗinki. <laughs> da ya ɗinki, aka mishi ɗinkin wando wando ya matse shi asha <laughs> an yi ba a yi ba kenan Ɗinka wando <laughs> wando ya matse shi Ah. <laughs> Malama Grace, kin shayi da ɗan labari da kakki ba. Shi ke dai da ya je sabon wando ke da ya tafi kasuwa ya zo zai zauna ke da sai wando ya ce ba. Ah. <laughs> Wando ya kece a cikin jama'a. Wata sabuwa. <laughs> Shi hausu ya kama shi hausu ya kama shi cike da <laughs> ya zo wurin tela. Mm. Ya zo wurin tela ya tsaya bakin kofa kyaure kama kyaure ya ce mashi a kira tela aka kira tela. Zai <laughs> ce mashi wai. ya ce mishi yana da tambaya ya ce mishi mene ne ya ce wai ma wai wannan wandon da ya dinka mishi eh. na zama ne ko kuma na tsaye <laughs> na tsayawa ne sai tela ya ce mishi tela da ya fahimci abin da ya faru sai ce mishi ai na tsayi ne sai ce mishi na tsayawa ne sai ce to ka koki sa'a ya ce nan gaba na kawo maka dinki ka rika min <laughs> na zama <laughs> ya ce la wannan ba taɓa ji wanda ya bi shi wauta ba ba filatirin da ya kai wani wauta to na san sanyi da wannan labari na mai ina ganin shi zamu waɗannan labaran guda biyu zamu ba masu sauraron mu <laughs> mako mai zuwa wane ne fi wauta aba ai ina tabbatar miki ko kuɗi ina saka a akan wannan babbar <laughs> To da ka malama shi da tana daga mana duk sabili da haka nan za mu ja burki yanzu a madadin. Murtala Faruk sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> I left Oklahoma driving in a Pontiac just about to lose my mind. just crazy. back to it. Living on toast.